wanda ya bamu iko yi wannan sallah a cikin lokaci muna fata Allah ta'ala ya amsa mu insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba wani sati alhamis yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam a wannan masallaci mai albarka na masjidul ilm muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala cikin gare argungu wanda yau insha Allah ta'ala watan musulunci yana 24 ga wata al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa ga shekara 1440 takwas wanda ya yi daidai da yau muna tara ga watan bakwai miladiya shekara da da ashirin 2026 na roƙo allah maɗaukakin sarki mai jagoranci a cikin wannan karatu a gabanin fara karatu muna ƙarin addu'a da ta'aziyya ga abokinmu alaramma abubakar musa wanda allah yawan mahaifinsa rasuwa muna fata allah ta'ala ya yafi masa allah ya bashi aljanna allah ya sa ya huta allah maɗaukakin sarki ya masa arzikin kwanci lafiya insha allah ta'ala ce gaba da karatunmu muna babu sujudu sahawi wa ghairihi babin da ke magana akan gida ta rafkanwa da waninsa min sujud tilawati wa shukri na daga sujjada ta karatun ƙur'ani da kuma godiya ga Allah nan wannan babi zai karantar da ta rafkanuwa wadda mutum ka yi cikin sallah Allah ya yi mana baiwa a shari'a mu sallah in ta rikici ana gyara ta shi yasa malamai suka ce babu sallar da adda rikicin da ba ta gyaruwa sai dai in ba ka sani ba sai abba ka sani ba amma inda baka mai ba duk rikicin sallah kana gyara ta kaga wannan ni'ima ce wadda abba laihi ne mutum sallah ta rikice ya sallame ba ka sallame ba sai dai in baka san wanda aka gyara ba da shi ke nan ka sallame ka kuma wata amma dai kayi laihi ba a yi haka sallah ko cewa ta yi baka san raka a ko nawa kai ba sai ka gina ga abin da kake da ne kawai ko raka a guda kastan kayi sai ka ci gaba daga a nan guda sai ka ci gaba da yi saboda haka zin saraukarwa ni'ima ce gare mu Allah ya ba mu mahita sallah in ta samu matsala a gyara akwai masu ganin ma sallar ta rikici an ka gyara ta ku hilada saboda an gwada ilimi cikinta sannan bayan haka akwai su zira ta karatun ƙwararri su zira tilawa idan ka kai ga ayar da Allah ya abu su zira sai ka yi su zira cikin karatun ƙwa'ani sun ma an ce akwai sharuɗa wani za mu karanta cikin alƙwa'ani Allah maɗaukakin sarki ya hidda wasu wurare da aka umar su zira an ce wurare ne goma sha ɗaya al'aza'ir sun kai sha biyar yan haɗa da waɗanda ba a za'in ba wa shukur da kuma za a yi bayani su da su godiya ga Allah wani alheri ya same ka sai ka wa Allah su juda an kira ka an ce an biya maku jeren maka an kira ka an ce matakka ta haihu an kira ka an ce mara lahiyanka ya warke duk wasu abubuwan da kake ji garanka ana faɗa maka su sai kai Allahu akbar kai goshi ƙasa nuna godiya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan su ma sahabbai sun yi to shine wannan babin zai karantar da mu waɗannan hukunce hukunci yace an Abdullahi ibn Buhaina radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi bin buhaini allah ya ƙara masa yadda annabiya sallallahu alaihi wasallam bihim az-zuhra lalle annabi yayi sallah az-zuhr da su faqama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis wanda Allah sai ya tashi ga raka'a biyu bai zauna ba dama sallah az-zuhr ya aka yi raka'a biyu ana zama sai za annabi bai zauna ba sai ya tashi faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka ta tare da shi hatta idan ƙadar sura sai da annabi ya ƙara sallah wantazar nasu taslima mutane suka jira su ga annabi ya sallame bai sallame ba kabbara sai annabi ya kabbara wa huwa jarisa yana zaune wasu da sai da sai yanzu da guda biyu kabla an yusallim gubani ya sallame sun masallama sannan ya sallame أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري متن بكرة سكتتد وأن حديثي أما لفظ الإمام البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة ينا ينكبر كوش زرا زي كوش زرا زي كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو جالس ينا وسجد الناس ما أقبطها سجدة تعبش makana ma nasiyar najusi wato bagiran abin da ya mantuwa na zama idan dalilin da yasa aka yi wannan sujada kabliya saboda zaman da ba a yi wani tsakiya kun ga wani hadisi mai karhi ya karantar da mu sujada kabliya kuma ita aka fara da don ita ana rikita da yawa sujada kabliya ita ana rikici da yawa don ita ana kohohi guda bakwai ita ba diya ba su da wanda ita kowa biyu na gaisa kadai wato annabi sallallahu alaihi cikin wannan hadisin da ya raka a biyu ya zauna bai zauna ba zaman tsakiya bai yi shi ba shi ko zaman tsakiya in mutum ya rabu da ƙasa da hannuwa da guwayu ne bai dawowa in ka tafi ka rabu da ƙasa da guwayunka da hannuwanka sun riga sun cira sun tafi ba ka dawowa dawo kalan hina ba ka dawo in ku ka ka dawo kuma shi ke shi ko wani aiki ya karu aiki ya karu na wato ita sallar da ka yi manakon ragin da ka yi kamar shakar to yanzu ka yi kuma wani kari kuma ka yi sama ka kuma dawo a kasa yamma ina fata mun gane magana saboda haka na da kyau kula dama ita kabliya malamai suka ce tana da ƙofofi guda bakwai daga cikinsu akwai tabbacin kayan rage tabbacin na rage tabbas kuma yadda ya faru yanzu na biyu shakkun ka rage shakku ka rage na uku wato shine tabbacin rage da ƙari tabbas na rage kuma na ƙara ƙabliya za a yi sannan shakku game da rage da ƙari rage da ƙari yana da anya ko na ya rage da ƙari to waɗanda da tun ƙohohinta guda bakwai kenan tabbacin rage shakku ka rage tabbacin kayan rage da ƙari dama yan kayan rage da ƙari ƙabliya da kai shakkun kayan rage da ƙari to duka waɗanda suna daga cikin ƙohon da ka sa a shakku fil nukusa ne shakku ga cikin rage ta haƙuƙun nukusa tabbacin kayan rage sannan a ah, abin da ya shahi a ziyarsu wannan nutsasa ne almashuka ne sannan a ziyarsu wannan nutsasa ne almuhaƙaƙa ne wa'yan ga suna daga cikin ƙohohi na eh, abin nan nuna ƙabliya ta saura ka ita ƙabliya dama ita da ƙohohi guda bakwai da cikin tana da yawa ƙwarai da ya da ka yi rage da duk da kai kari cikin sallah inda rage ya shigo to rage duk ya riga ya rinjaye su gaba ɗaya to sau da nan annabi sau sun ya yi rage cikin sallah kuma ya yi kabliya wa ana bi hurarsa radiyallahu an hukala an karɓo daga abu hurera allah ya kara masa yadda ya ce sallan nabi sau sun ma ihda sulatai la'ashi rakatai ne manzon Allah ya yi sallah ɗaya daga cikin sallolin marice sallah azhur ko la'asar ya yi raka a biyu sun salamata ne tsallar kowa ya sanya sallolin marice raka a hudu hudu ne azhur ko la'asar da mai ruwaya hadisi ya ce ɗaya daga cikin sallolin marice da yanke ya ce ga sallar ba amma dai duka ana hasashen la'asarta da annabi ya raka abin sai sallami sun makama sannan annabi ya tahi ila kashi khashibatin zuwa ga wani icci fi muqaddamin masjid wanda an addaban masallaci kuma a ce wani fula ko wani gimshiki na icce da aka yi cikin masallaci annabi ya tashi kuma ta fa wada yadahu alaihi annabi ya aza hannun shi akan shi wa fil qawmi abu bakr wa umar a cikin mutanen da ake sallah su akwai sayyidina abubakar da umar fa ha ba an yi kallima sai zan haiba ta kama su ba za su iya mutsima a magana ba sun ji tsoron ba za su iya ma magana ba amma dai raka a biyu ta an kai ga sallar la'asar wanzu allah ya sallame ya tahi da inda yake ya kuma wuni sai ce wa karar fara'anun nan yan gaugawa cikin mutane har sun hita kasan ko cikin sallah ko wani da an sallame hita zai shekarar jiya shehi ya yi karatu wurin ga ya ce duwan zai shigo masallaci shaidan ya tsaya bakin masallaci da ka shigo masallaci shaidanin ka ya tsaya masallaci Zai su tattaru duk wanda a farko ya towa shi za su ruhon ma su ɗaruwa su ruhun mai da shi na masu gaugawa sun hita an yi raka abu an sallari masu gaugawa sun hita faƙalu sai suka ce ƙusuratun salatu ya wanzu allah shi sallaga an rage tana wa radulun yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum annabi na kiran shi zul yadaini saboda tsogari ga hannaye tsogari sun wuce yadda an ka saba Allah ya mai halitta ta hannaye masu tsawo har annabi bina wasa da shi ya ce mai zul ya daini akwai zul uzunai ne akwai zinna faɗai ne akwai zun nurai ne haka cikin sahabbai akwai wanda adda irin na abuwa faɗaɗa sai shi zule dai ne ya rasulullah ya muza Allah a nasita a maza a man cewa na kai an kusa ta tara kuma sallar da an rage ta ne faƙala sai annabi ya ce lam ansa ban manta ba wa lam tuqsar kuma ba a rage ta ba faƙala bala sai annabi ya ce eh sai shi wannan mutum ya ce eh ya rasulullah kadna sai san hakika mance ne to ne manzo Allah da ya samu tabbaci sai ya tashi ya koma inda yake fa sallar raka'atayn ya sallaci raka a biyu sun masallama sannan ya sallame sun makabbara sannan ya yi kabbara sun masu da mitin su zudihi sannan ya su sujada kusan sujada da ya saba yi au adwala kuma fi tsawo sun marafa a ra'asa hu sannan ɗaukon sa fakabbara ya kabbara sun mawaba a ra'asa sannan kuma aza kansa fakabbara ya kabbara wasu da mitin su zudihi ya sujada misalin sujada da ya saba yi aw atwala kuma mafi tsawo daga wadda an ka saba sun marafa rasun daukar sawa kabbara ya kabbara mutafakun alaihi bukhari da musu suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwayatin muslim salat al-asri sallar asar imam muslim ya yi jazmu cewa al'asar ce wannan abin ya faru wali abi dawuda an karɓo daga imam abu dawuda fa qala sai ce asadaq al-yadayn manzo Allah ya ce zule dai ya faɗi gaskiya ne ma’u suka yi ishara cewa an aina amcewa yi eh, lalle gaskiya ne ya fada wahiyya ta sahihaini sai dai a cikin lafazi a cikin sahihar bukhari da muslim bilaf faƙalu suka ce a eh, ba ishara suka yi ba magana suka yi wafi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta muslim walam yasjud hatta yaqanahu allahu ta'ala zalika za Allah bai zai rakona ba sai da Allah ya tabbatar mai sai da ya kini daga Allah ya zuma annabi cewa lalle a biyu ta kai wannan annabi ya tashi ya ce ya cika sallah sai ya gyara ta sannan ya suna ba adiya saboda ƙagin da an ka samu ƙare na da an ka samu suna da yawa tashin da annabi ya canza wuri ta ga wannan ƙagin. mazan da suka shiga ciki su ma na ƙari lokacin da zuriya daidai ya magana ce ya rasu lashin sallar ga an rage tun ne ko kuma ka kayi mantuwa ne ka ga magana ɗaya ke za Allah sai magana ta biyu ce lam an sawa lam kusa ban mance ba ko ba a rage sallar gaba zai ya ko magana ce ya rasu lalle ku kayi mantuwa ne manzo Allah ya sake magana ce shin a sadaka zule dai ne abin zule dai ne faɗa gaskiya ne kaga magana hudu kenan mutane sun suka buga suka ce eh haka ne magana biyar kenan to shine malam fiqh maganin cewa magana biyar don gyaran sallah ba ta bata sallah amma in ta wuce biyar ana iya samun matsala maganganu guda biyar na an kai ke dan ya halatta a yi magana domin gyaran sallah akwai inda liman ka magana ma musu ba da amsa mai ahalar ya yi magana ya ce idan sallah ta yi rikici liman ga abin da ya ce mamu ga abin da ya ce ko kuma liman ga abin da ya fahimta saɓanin abin da mamu suka fahimta sai liman ya tambaya sai ce shin da wani da wani sallah ga ta cika mutum biyu adillai zai tambaya su an ba su ba dama su yi magana da ce ala ramashin sallar da ta ce eh takaka fita su sun yi magana kuma lahiya launi sai a ba a yi in suka ce a'a ba ka ba sai liman ya saki ra'ayi ne ya yi umarni da maganar mutane nan idan kuka riba wani abu ya faru to su ku waɗanda sai gauga sun yi da sun taye su ko da an kai gyaran sallah ba su kuma ya matsayin sallar su sun da dewan gari kiti da ya faru da sallah su ba su na abin ya faru ba su abin da ya gudana yana yanzu wanda ya samu labarin cewa kai kai sallar na wata da an kashe kai da an yi gyaran ta ba eh aiki ya samu sai a ce zuwa sake sallah ke wanda ko bai samu labari ba baki daya hayyan mutu ya bar duniya bai ko mu samu labarin an yi gyaran sallar nan ba kaga wannan shi nan kuma Allah ya samu dace ana da yana da kyau ya kasance musulmi yana tahe da gyaran sallah yana tahe yana binciken kabliya da ba'adiyya yaya za a yi a gyara su akwai masu gani in aka yi ba'adiyya wurin ƙabliya sallah ta yi idan aka yi ƙabliya wurin ba'adiyya sallah ta yi almuhim sannan aka yi raka a biyu dai zina guda biyu don a gyara sallah sannan an tunuzar da hancin shaidan shaidan ya so ya ba sallah ga allah bai yadda ba an gyara saboda ka haraka ilimita, haraka ilimita ba a so a dinga ba a son ana wasa da ita tun ya sani sallah ce da ta gani sai ya ce gaban Allah za a bincike shi a kan. na ya kamata mu dakata kuma saboda yanayin lokaci inda muka kusur Allah ka yafi mana na to akwai masu ganin kabbarorinta guda biyan nan sai ai ka bara harama saboda ka haita cikin sallah ka riga ka haita cikin sallah to yanzu sai in za ka sake da sai ka ka bara harama Allahu akbar sannan ka sake Allahu akbar kai wuce ka ba adiya ke haka mai askari ya faɗa ya ce wa yi hurimu mutum na kabbara harama sannan ya ce kabbara ta kenan kabbarori guda biyar ke amma akwai masu ganin ba sai ya kabbara harama wa ɗan kaburin gyaran sallah na kawai saboda ka da ya kabbara hudu kuma shi ke wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace idan muka tsayawa muna roƙon Allah ya muka kafin karatun Allah ka yaje mu don ka daidai kuma Allah ka wadar da kan fara samu aiki da abin da kuke Allah ka ba mu ruwa masu albarka muna cikin yanayi na neman ruwan sama Allah ruwa gare ku masu mai sauki ne Allah ka ba mu ruwa shayar da mu ruwa masu albarka ta yaki mu zanen ban mu kusa mu gama lafiya sallallahu wa sallim mubarak ala abu da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh